يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكساب هدوء أولنا مسلاتينا مسجد القرآن دون تفسير القرآن بساقة فهمت المقبات إن شاء الله يوشيني مكا أنبتا cewa karatu da ya gabata mun rufe tafsiri yau za mu yi aiki da shi a matsayin karatu na goma sha bakwai a cikin darasi na mata don amsa tambayoyin da ke da alaka da abin da makaranta tafsiri da kuma abin da ke da alaka da rayuwa na iyaye mata za mu yi gwargwadon abin da Allah ya ba mu ikon yi da yau ne na ƙarshe an riga an rufe tafsiri za mu yi iya ƙoƙari da duk tambaya mai muhimmanci in ta zo gare mu wanda muke da ilimin amsa da ikon Allah za mu iya amsawa wallahu ta'ala a'lam na farko malam nace ni ce na sha ruwan azumi saboda haihuwa kuma ban samu damar ciyarwa ba kuma yanzu ya kai shekara biyar zuwa shida to malam yanzu zan iya ciyarwa idan na samu dama ko yaya eh ga masu da ta sha ruwa saboda haihuwa magana mafi inganci ciyarwa ne akan ta ba rama azumi ba wannan shi tabbata a cikin hadisi bisa ga tafsirin ayan qur'ani na abdullahi ibn abbas da ibn umar radiyallahu anhuma da Allah ya ce wa alal ladina yutiquna hu fidyatun ta'amu miskin da mai shayarwa da mai juna da tsoho da tsohuwa za su ba da fidiya ne za su ciyar a kowane azumi wannan fidiya din a ka'ida na shari'a ko bayan shekara na kika samu za ki bayar in har Allah ya ki ba ki samu daman ciyarwa ba to la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai tsora wa rai sai abin da ya ba wannan rai da. zaka in mace ta ajiye azumi dan ciki ko dan shayarwa cikin magana mafi inganci ciyarwa ne akan ta mu azumi ba akwai malaman fikihu Allah ya gafarta musu da suke da fahimtar za a rama a nan ababin ijtihadi ne amma abin da nasu ya faɗa shine waɗannan za su ciyar wallahu ta'ala alam na biyu assalamu alaikum ina so ne a taya ni addu'a wa Allah subhanahu wataala shekara hudu ba na iya yin azumi amma yanzu cikin ikon Allah Allah ya bani ikon yin azumi so haka taya ni gode wa Allah godiya ga Allah muna roƙon Allah ya muna taya ki godiya zuwa ga Allah bayan nan godiya ga Allah idan Allah ya mutum ni'ima shine ƙara ibada shine imanu ala da shukura sai ki ƙara kusantuwa zuwa ga Allah tunda Allah miki ni'ima na abin da ba ki iya yi ta bangaren qiyamul laili bangaren cewa fi sabilillahi bangaren bin Allah ta kowane bangare da kuma nisantan sabon Allah wannan shine gode Allah Allah ya baki ikon gode masa wannan na uku da ce malam assalamu alaikum muna godiya kuma Allah ya ƙara maka imani da haƙuri amin malam ni ce duk lokacin da cutar mura ta kama ni idan nayi atishawa to sai fitsari ya daga a jikina kuma wannan yana damu na kuma idan har na zo sallah yana iya zuba a wannan hali na farko muna tausaya miki saboda jarrabawa ne mai girma kuma Allah yakan jarbi mai imani da abin da Allah ya so ba abin da mutum ya so ba shi Allah yakan duba mai zai jarrabe mu da shi ba abin da mu muke so ba a hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن kadhibina hukuncin da ke kanki na malaman fiqh Allah ya gafarta musu shi ne, ba za ki yi alwala ba sai lokacin sallah yayi idan lokacin sallah yayi sai ki yi tsarki ki wanke wajen da fitsarin ya taba ki yi alwala ki zo ki sallah ko yana daga da ikon Allah babu damuwa bayan nan in akwai nutsuwa kuma akwai rufin asiri babu laifi mijin ke duba wani kwararren likitan musulmi ko musulma mai sanin kiwon lafiya iya daukan mataki don wannan cuta ne cuta kuma ana iya neman magani da ikon Allah don a samu sauki ga adam ma ko zai mana prescribing magani shi ma dan medicine ne assalamu alaikum malam tambaya akan sallar juma'a mace za ta iya sallan azhar ranar juma'a in an sauko daga masallaci eh matukar an sauko daga masallaci ya halatta ai sallan juma'a a magana mafi inganci idan rana ta yi zawali ya halatta mace dai sallan juma'a sai sallan azhar a gida in dai rana ta yi zawali da aka saba yi ko da a masallaci ba ba don yawanci ana kokarin a sai a yi karfe ɗaya juma'a wasu wurare sai karfe biyu ake in an haka ba bid'a ba ne amma asali lokacin juma'a yalwansa ya fi na azhar azhar tana fara daga an yi zawali ne amma juma'a akwai hadisai da yawa da manzon Allah ya yi kabilar zawar gabannin rana ta kauce wa tsakiyar sama yayi juma'a ga hadisi amma wasa da gashi a sahihul bukhari gashi a sahih fiqh sunna sheikh muhammad nasir mawla rubuta littafi muhimmi akan wannan matsala al ajwiba an nafi'a an as'ilati lajnatil jami'a manzon Allah ya sallan juma'a duhan lokacin sallan walha ma manzon Allah ya sallan juma'a so zaka wannan na da yalwan lokaci fiye da azhar asalin farkon sallan juma'a shine farkon lokacin sallan idi karshen lokacin sallan juma'a shine karshen lokacin sallan azhar wannan shine yalwan lokaci na sallan juma'a duk wannan lokacin da aka insha Allah ta'ala an dace da sunna in dai juma'a ne la'asar kuma son samu a bari ba da zawal malam ina tambaya akan sallar nafila mecece niyyar haniya kawai shine kin dauki buta kin yi alwala kin zo kin yi da ruwa shine kin gama niyya niyya mahalluha alqal zuciya shine muhallin niyya alqasdu bil kalbi in kin daura a zuciyarki zaki sallah shine kin gama niyya ko kina so ki ce nawaitu salatat tarawihi aw salatat tahajjud iktida'an bil imami ala masabi imami malik bin anas radiyallahu anhu kina kika ba a haka saboda akwai lafi wai majmu'un niyyati niyyar daura aure niyyar sallan idi niyyar sallan kusubi niyyar sake aure ni wai komai da niyyarsa bil hakika niyya muhallin shine zuciya in kika yi a zuciya to kin gama niyya insha Allah ta'ala malam tambaya na shine a game da bulalan tambaya na muka amsa ina bin nan ban su ko a daina kenan to assalamu alaikum na'am wannan baiwar Allah ce malam tambaya ta shine a game da bulalan kazafi da ake yi musu waɗanda suka yi kazafin zina wa wasu to akwai wani azaban da Allah zai yi musu ne bayan kuma an musu bulala saboda Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim e a magana mafi inganci akan kissar na na Aisha radiyallahu anha malamai suka ce irin wanda suka jagoranci al'amarin irin Abdullahi ibn Abba irin Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul Allah bai yafe musu ba shi yasa yake cewa innal ladina yarmuna al musalati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirah da wannan Abdullahi ibn Abbas yace Allah ya tsine musu duk wanda Allah ya tsine masa kuma yace to al'amari ya lalace amma ga waɗanda suke da niyya mai kyau sai kuskure ha suka sa baki a cikin Hassan bin sabit irin su Mr bin Usasa su Hamna waɗannan ana ga Allah ya yafe musu saboda abin da aka musu ko da ku suna da laifi ala lahira laifin munin bai kai na ibnu sarud wanda ya kirkiri maganar ba don shi ya kirkira su kuma suka dora shi yasa Allah ya ce wallazi tawalla kibrahu wanda ya uwa da makarbiya wanda ya wuce gaba wajen yin shari shine tawalla kibrahu din kenan wanda ya jibinci babban al'amari din iya da azaba mai girma wannan yasa ibnu sarud din har lokacin da ya bar duniya manzon Allah ya masa sallah sanda Allah ya ce annabi waye ce kamar sallah bayan ya rasu sa da imani sunan ɗansa Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai roki annabi ya ba da rigarsa a sawa babansa a matsayin da kafani manzon Allah saboda tausaya wa ɗan da kuma ganin mai imani ne sai uban nasa munafiki ya ci albarkacin da mai imani sai annabi ya ba da riga aka kwantar da gawa annabi sallallahu sai Allah ya tambaye shi la taqum la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala kabrihi kar ka ƙara yin sallah akan ɗaya daga cikin su har abada kuma kada ka tsaya akan kabarin su saboda sun kafurce wa Allah da wannan ya bayyana cewa shi har ya bar duniya Allah bai yarda da shi ba mafhum tayyib na'am malam naji ta ce canja halitta bai da kyau to malam idan waɗanda su idan ya fito sai su je a cire musu a sa wanda bai fito ba a wajen a sa wanda bai fito waje ba to malam me hukuncin su gaskiya a cire wa mutum haƙori a je a sa masa wani babu dalili ba daidai bane me dalili akwai sahabin da gemu silifa ya ɗaya yake da shi wasu malamai suka ce masu adubin abi waqqas ne radiyallahu anhu aka ce ya cire mana saboda sili dai me zai da shi yace haka Allah yake so ya ganshi to yadda Allah ya fitar da haƙorinki haka Allah yake so ya ganki mai imani zai zauna a yadda Allah yake so ya ganshi ne inda hatsari kika yi sai haƙorin ko ya karye ko wani rabi ya fita sai aka ce a cire a saka cikakke to wannan yayi amma in yanayin halitta ne mu yi haƙuri da yadda Allah ya halicce mu in dai ba cuta bane cuta ne sai a nemi magani amma in ba cuta bane mu yi haƙuri da yadda Allah yake so ya gamu wannan shine imani wannan tace malam batun haddan matan nan don Allah malam a taimaka mana bayan sallah a buɗe mana muna so mu amfana da karatun Qur'ani Allah ya taimake ku amin to yawanci ga malaman naku nan a baya na a zaune za a yi kokari in akwai tsarin da za a iya bi a matan aure ko sau ɗaya ko sau biyu a sati asabar da lahadi ko kuma asabar kaɗai ko lahadi kaɗai insha Allah ta'ala za ku ji in an tashi za a sanar a nan masallaci in an samu daman yi in sun ga akwai damar yi za a sanar a masallaci kuma za a sanar a rediyo insha Allah so da haka daga cikin ku ko ki sai daga ga wata in ya tabbata za ku ji sanarwa ko ta wajen ɗaliban da suke karatu a nan mata da maza in akwai ‘ya'yanku ko a rediyo ko a sallan juma'a waɗannan su ne hanyoyin isar da sako gare mu da haka ba zan iya yankewa ba saboda ba ni nake da lokacin cewa zan yi kaza ba sai sun duba damar da suke da shi matsala mafi girma shine karancin ajujuwa ba mu da matsalan da ya kai wannan Allah ya ba mu ikon samun karin ajujuwa da assalamu alaikum malam don Allah muna neman taimako ne kamar yadda yanzu ake mana tafsirin alqur'ani don Allah muna so a taimake mu a yi mana koda sau biyu ne a sati don mu ma mu wadata da ilimi domin mu muke yin tarbiyyar yara kuma mu ne makarantar farko ina ji an yi wannan tambaya tun a cikin tafsirin aiko to ban yi alkawari ba ban yi alkawari ba amma dai tafiyar su ɗaya da buɗajin in an samu buɗajin to duk ya haɗe su wannan zai iya shiga ciki insha Allah ta'ala ko ya amma ban yi alkawari ba nan ma in akwai dama za ku iya jin labari sai ku kasa kunnen ku kenan ko Allah ya hukunta alheri wannan ta ce assalamu alaikum malam wai an ce in mutum ya addu'a da hausa wai Allah ba zai karba ba babu yaren da Allah baya ji ya dai saukar da qur'ani da larabci amma sauran annabawa da yaren su yake tura su zuwa ga jama'a su ba da larabci ba wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi sai kenan na biyu yin addu'a da zaki bayan sallar nafila da kowane yare Allah zai karba amma addu'a kaman a cikin sallah bayan tahiyan karshe ana karban addu'a a cikin sujada in an sa goshi a kasa ana karban addu'a bayan kin yi subhana rabbiyal a'la to wannan addu'o'i ibn al-qayyim rahimahullah ke cewa da larabci yake yin su don sallah da larabci take gaba ɗayanta na biyu ce in mutum bai jin larabci amma yana koyan karatu bai iya larabcin bane to ya halatta da wani yare saboda iya koya akwai ran da ake tsammanin zai iya amma wanda baya koya fa yace to ya tashi aiki ala ayi halin yin addu'a din ko da wani yare ne yafi a bari ba a yin ba amma mu dage mu koyi larabcin amma dai an samu dama a yi da kowane yare ko da kanuranci ko da tangalanci sai ki ko don Allah malam karin cikakken bayani nake nema akan istibra'i wata uku ne ko jini uku kuma malam mutum zai iya farawa ya karasa a gidan miji da yadda shi malam idan kana cikin alada zaka iya yin istibra'i istibra'i ma'anansa kawai shine kubutan mahaifa mace ta taba yin zina ko wani abu mai kama da haka ana so a tabbatar da bata da juna to anan shine ake istibra'i kubutan mahaifa malamai da dama sun yi ijtihadi wasu suka ce jini uku ne wasu suka ce jini biyu suka ce jini daya duk wannan akwai maganganun magabaza daga cikin tabi'ai har zuwa sahabbai da ke goyon baya magana mafi inganci istibra'i in an tsananta a ce jini biyu in an sawaka jini daya wadatar ko da jini ɗaya ka istibra'i da ikon Allah ya wadatar babban abu shine a samu yaƙinin ba su da juna yanzu kuma akwai hanyoyi da yawa da ake iya gane akwai juna ko babu na zamani to idan ta yi jini daya sai aka tabbatar an duba cikin ta babu wani abu an yi gwada fitsari babu wani abu to anan da ikon Allah ta gama istibra'i tana iya yin aure ga wanda ya sabon Allah da ita anan ma aure bai haramta ba za ta iya auren sa kuma Allah ya sa su gyara za ta kuma iya auren wani namiji da yake bukata ya aure ta assalamu alaikum malam ina hukuncin yan mata idan aka ce musu su saka kaya irin na shari'a sai su ce ai imani a zuciya yake ko kuma su ce wai ta yaya za a gan su a aure su in ba su buɗe tsiraicin jikinsu ba na farko cewa imani a zuciya yake eh haka ne mun yadda manzon Allah ya ce at-taqwa hafuna takawa ya kira anan ma taqwa anan take nuna zuciya ibn usaymin Allah ya ji kansa amma tambaya wani matashi ne yake shan taba in an yi magana ya daina shan taba sai ce a ha kuna tsoron Allah anan yake biyayya ga Allah anan ne zuciya sai ce eh a ce masa mun yadda takawa a zuciya take amma harshen da yace takawa na zuciya harshen ne kuma yace inna fil jasadi mudugha idza saluhat saluhal salahal jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalbu hadisi abu qari manzo Allah yace a jikin dan adam akwai wata tsoka in tsokar tai kyau ayyuka suna yin kyau idan tsoka ta lalace ayyuka na lalace ya ce wannan tsoka ita ce zuciya to da wannan sai Usaimi ya ce to tunda kace attaqwa hahuna in ji shi rahimahullah to yanzu kana bayyana mana kai babu takawa a zuciya dan harshen da yace takawa na zuciya ya ce in akwai takawa ayyukan na dacewa da shari'a to tunda yanzu kai aikinka ko aikin ki bai dace da zuciyar da ainihin takawa din ba to babu takawa a cikin zuciyar wannan shine amsa sai kice mata mun yadda takawa na zuciya amma tunda ayyukanki ba su dace da shari'a ba ba su dace da qur'ani da hadisi ba yanzu muna fahimta ce a zuciyarki babu takawa din inda akwai takawa din da ai annabi ya ce in akwai takawa ayyuka za su yi kyau to ke aikin ki sun yi mun da aka takawa babu a cikin zuciya takawan zero ne shi na biyu kuma cewa idan baki bayyana tsirki ba ta yaya za a ganki a aure ki wannan kuma na sai mu ce kina wasa da kaddarar Allah shin daman dabarar mu ke bamu mafita ko kuma Allah ke bayarwa Allah yake bayarwa in ku Allah yake bada mafita to me yasa kike nema ki koma zuwa ga dabarar ki kuma ki gane cewa abun da bin Allah bai bawa mutum ba sabon Allah ba zai bashi ba magabata in namiji na son mace bai ma ga fiskar wata sai ya je gidan babanta idan ya je gidan mahaifinta ya kalle ta ya nemi izini uban ya bada dama sai a ce to ta zo ya ganta a lokacin sai ta buɗe fiska ta bayyana wani bangaren hannunta da kuma shara banta sai ya gani amma da izinin mai da izinin mahaifinta ko da izinin waliyinta yanzu mata duk abin da namiji ke bukata ya gani wasu matan tun a layi ya gani kafin ya je gida to ko me zai je tambayi izini ba abin da zai tambayi izini tarbiyya ce ta karanci ga wata kissa da zan baku na kissar mamar imamu shafi'i rahimahullah afwan imamu abu hanifa rahimahullah ɗaya daga cikin manya-manyan malaman masabobi din asali baban sauni wani bawan Allah ne yana tafiya a cikin jeji ba kowa bane sai yunwa ta masa yawa sai ya samu lambu sai ya shiga shi ayin itatuwa a cikin lambu sai ya koshi har koshin yayi yawa alhali shari'a ta ba da dama ga wanda ke cikin jejin yana jin yunwa ya ci abinci ko ba na gonarsa ba amma shi laifinsa ya ci abincin yayi yawa ba kawai na koren yunwa bane sai ga yanzu kamar yayi wa Allah laifi kula ga wannan sai yake cewa yanzu bari ya nemi izinin wanda yake da gonar ya ce masa sai je ne mai gonar ya same shi ya ce ga laifin da na maka na ci abin har yayi yawa ba ci na koran yunwa ba ci na jin daɗi na yi ka yafe mini sai wannan dattijo mai lambun ya ce ba zan yafe maka ba har sai kamun alkawarin abu da ya ce mai alkawarin shine ya ce ina da wata ta na kasashiya idan ka amince za ka aure ta to na yafe maka in baka aura ban yafe ba wannan shine yafiya conditional yafiya yace me matsalar yarinyar yace na farko makahuwa ce na biyu kurma ce kunnen ta bai ji na uku bebiya ne bakin ta baya magana na hudu kuturwa ne hannun ta baya aiki na biyar gurguwa ne kafar ta ba ta aiki kwata kwata kin ga ai zai da yawa ba su wannan jarabawan ba da dama za su faɗi kuma ko waɗannan ustazan da ke baya na ga su ko alama sai sa ya ci wannan jarabawa ina ji ko za ka ci jaraba mu gada a ba zai ci ba wannan bawan Allah ya ce za ka yafe min laifin da na maka akan wannan na aure ta ubanta ya ce zan yafe ya ce to na amince gara ne hakuri da duk kaskancin duniya da je lahira Allah tambayin haƙƙin dan adam a kaina uban ya ce to yanzu mu je gida ka ganta amma ni zan biya masa dakin ji uban ya ce to ya je zauna a ainihin ta cikin gida ta hanyar kamar a ce zaure yana nan ya ta astaghfirullah subhanallah sai uban ya sa wata wata ta tafo da kafarta ya daga ido zai ganta sai ga wannan kyakkyawar mace ne bahaushe yace wai son kowa kin wanda ya rasa makaho yace ido da wari kenan da ya ga wannan da sai ce astaghfirullah wato ba ita bane ya daga ido ya kalli fiskar wata mace sai ce astaghfirullah ya aje ta wuce sai babanta ya zo shi yace ina take uban yace ai ta wuce ce wanda ta wuce nan ba ai ba ita bane wannan kan ai ni ban taba gama mace mai kyan wannan ba a duniya uban yace to ita ce yace to kuma ka ce ba kaza ba kaza yace abinda nake yi da cewa makahuwa ce da idan ta yake bai taba ga sabon Allah ba ana musanin da nace kurma ne tun da take ba mu taba ganin ran da kunnen ta ji sabon Allah ba ba ma ta yi ba ta ji na uku da muka ce biya ne ba ta magana tun da take ba mu taba jin ran da bakin ta furta sabon Allah ba da muka ce kuturwa ce abin da muke nufi tun da hannun ta yake ba mu taba ganin ranar da ya sabon Allah ba da muka ce gurguwa ce ba mu taba sanin ranar da ta yi aiki da kafarta zuwa wajen sabon Allah ba kenan sai aure da shin ga samu wadaki kenan aiko to wannan ita ta haifi imamu abu hanifa rahimahullah yadda aka yi auren kenan to wannan baiwar Allah mai tambayan in ba a ga tsiraitin jikinta ba ta za a aure ta wacce Allah ba ta miji ko bai bayar ba kuma kurakuran da ake ba ke kike nema a miji ba abin da ake samun kuskure laifin iyaye ne a yau hanyoyin samun miji guda hudu ne na farko ya halta mace da ce ina son wani aure shi kamar yadda Khadija bintu Khuwailid Allah ya kara mata da ta nemi manzon Allah ya aure ta kuma kamar yadda ta gudu gare shi ce ya rasulullah ina so ka aure ne kalle ta gaba ta yi wani sahabi na gefe yace manzo Allah mata maka bane ta mu na da kenan kina iya cewa ina son wani amma wannan shi yafi karanci na biyu miji zai iya gama ya ce ya gama ce ya ce ina so shi da kansa ya buɗe baki ya ce ina so wannan ya halatta a cikin shari'a sahabbai da dama sun yi aure da aka su ga wasu su ce ina son kyarwa ne ina son kyarwa ne kamar yadda Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya auri Fatima radiyallahu anha na uku ya halatta uba na ya ya ga wani namiji ya ce ina son ka auri ta a nan iya da muhimmanci sai dai maza ba duka ne na kwarai ba wannan aka yi wannan kuma sai balakance ce da mun ba da aka yi to wannan ba daidai bane kuma in wata tace tana son ka ko kuma baban ta yace zo ka aura in kai dan halal ne kuma bawan Allah da kwarai ne ba za ka yi walakanci ba to ya halatta uba ya ce zan baka yata kamar yadda Umar bin al-Khattab ya gabatar da auren Hafsa zuwa ga Sayyidina Usman yace ya Usman in shi an kahtuka Hafsa Usman in kana so zan baka yata Hafsa bayan kwana biyu fa maka wa raja wa qala li badali Allah atazawwaj Usman ya zauna kwana biyu da yace nayi istikhara ya bayyana garin kada na aure ya koma ya samu Abubakar Siddiq shi Umar kenan bin al-Khattab radiyallahu anhu ya Abubakar in an kahtuka Hafsa in kana so zan baka yata Hafsa Abubakar bai bashi amsa ba harin Sayyidina Umar ya bashi bayan kwanaki sai manzon Allah da kansa ya zo ya ce iya son Hafsa da aure shi da kansa ya neme ta kin ga anan ya halatta kenan namiji ya gama ce ce yana so so anan wurin annabi sai aure Hafsa daga baya sai Abubakar Siddiq yace wani kila Umar baka ji dadi baran da kace na aure yarka ban baka amsa ba yace eh yace abin da yasa ban baka amsa ba shine naji manzon Allah ya kwankwasa mun yana son aurenka ni kuma ba zan iya neman aure tare da shi ba in fito na gaya maka zai aure ta na faɗi sirrin da bai bukata kila a faɗa a lokacin na ce maka a aran kai bashi sai na ga gara na yi shiru in abin ya tabbata sai in baka amsa to ya halatta uban ƙaye yawo ya nema mata mijin da za ta aura na kwarai mafu tayyib kuma ya halatta da uba ya nema wa ɗansa aure kamar yadda Umar bin Al-Khattab ya nema Abdullahi bin Umar aure shi ya je nemo masa sunan-sunan hanyoyin neman aure guda hudu suraka kuma idan Allah ya kawo kawowa sai ya kawo ɗaya daga cikin hanyar hudun nan sai su yi aiki rashin jinkirin aure kada ya rika damun ku yi ta addu'a wani jinkirin alheri ne akwai jinkirin da gara a yi shi da a yi gaggawa ki je kin haihu ɗaya kuma kin fito kin dawo kuma ki zo ki zama a bazaura shekara bakwai da wata bakwai da kwana bakwai gara ki yi haƙuri ki jinkiri kina addu'a har Allah ya kawo mai nagarta in namiji zai aure ɗabi'un mace ya fi muhimmanci akan gidiminta tare da cewa ilimi muhimmin abu ne babu kokonto a kai idan za ki aure ɗabi'un namiji mutum ya zama mai kunya mai kawaici mai tausayi mai taushin hali mai sanin mutuncin na gaba da shi ya fi muhimmanci akan ustazancinsa wani zai ci asuwaki zai dangana wando zai tsaye da gemu zai sa kurani a gaba amma ɗabi'unsa ko kare ba zai ci ba amma in kika samu mai addini ko mai dabi'u na kwarai mai ilimi ya fi mai ɗabi'u na kwarai da bai da ilimi amma ba ilimin da yake duba ba ɗabi'un sun fi muhimmanci a cikin zamantakewa da aure Allah ya ba mazan aure na kwarai kuma waccar mai bayyana tsiraici tsiraici bai bada abin da Allah ya hana wannan tace assalamu alaikum malam don Allah ina so a mun bayanin walima da ake yi na mata a cikin ah, kafin aure da ake ko bayan aure asali a musulunci walima da ta tabbata shine walima kawai da ake yi na maza wannan shi ya tabbata nafsi ya kawo amma babu kuma nafsi da ya hana mata su taru su yi wa'azi su dafa abinci su ci nafsi bai hana ba sai kenan na biyu nassi bai hana maza suna walima ba mata a dafa abinci mai yawa su ma yadda aka yi na maza a dauka a kai musu a ce ga kris nan na kaza a kai musu adadi kaza akwai yogurt kaza a kai musu guda katon goma shinkafa a dafa musu kwano goma kaji a saya musu guda ashirin misali yadda maza suka yi ayi wa mata wannan a daidai lokacin da maza ke nasu mata na yin nasu wannan ba laifi bane a cikin addinin musulunci a ka'ida na kan danni yan uwa masu da'awa a rika barin mata suna shirya wa'azi suna dafa abinci suna ci gabanin aure ko bayan auren ya fi alheri saboda in kun hana su yin wannan tunda yin wa'azi kullum halal ne mu dafa abinci mu ciyar da mutane halal ne ko da yaushe mu shirya program mu yi abinci a ci duka halal ne to tunda halal ne in an hana mata yin wannan shaidan zai da musu da abin da da aka raba su da shi na fati da ne don haka ka'ida sai a hakura a bar su gaba da yin wannan shi ya fi dacewa ba dole ne sai an kira shi da sunan wa'azi ba za a kira shi da ko sunan hafula ko sunan kawai godiya zuwa ga Allah ko mun shirya preaching wani abu na wa'azi ko mun shirya muhatara duka wannan yayi dan da mun ba a yi sharadin sai rana kaza za a yi wa'azi ba so da haka a bar mata su ci gaba da yin wannan shi alheri in ku an gada dama to a rika yin walima daya maza suna nasu mata da abin da aka yi a wajen maza sai a ɗauka a wa mata saboda walima ba da ce na maza ne kadai ba mata ma suna da haƙƙi a ciki lajnatu da'ima lil bawsat ilmiya sun yi magana mai tsawo akan wannan walima din sun yi magana akan walimar haihuwa da makamantansu malam ni ce nake wanka sai na ya sauro malam yayi azumi na yake azumin ki da ikon Allah yana nan lafiya kalau inna Allah jawaza li al ummati al khata wal nisyan wa mastakurihu alayki kamar yadda in kin manta kika ci abinci ko kika sha abin sha ba da ganganci ba da ikon Allah azumin ki iyanan bai lalace ba manzo Allah ya ce man nasiya fa kana aw shariba fa inna ma at'amahu Allah wa sakahu wanda ya manta ya ci ko ya sha to ya sani Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi wa fi riwayatin wannan Abu Bukhari riwayin ah, Imam Hakim rahimahullahi yace la qaba alaihi wa la kaffara babu rama ko kuma babu kaffara mafhum tayyib malam ina hukuncin azumi na ina haila ne ina ku rika yi aiki da kalmomin da zace ina al'ada ba ina haila ba shari'a na karantar da ku aiki da kalmomi masu sauki ina al'ada ina yi Ah, sai ya ɗauke kwana shida da gari ya waye sai ya dawo ya matsayin azumi na tambayar da zamu miki shine azumi na kwana nawa ke in da ban kwana shida kike yi yanzu bayan kwana shida sai ya dawo daga baya ba jinin al'ada bane insha Allah istihaba ne saboda annabi tsira da aminci sabbata gare shi yakan bawa kowace mata fatawa gwargwadon jininta ne yace in ku fi kadra ma kanat tahbisuki haidatuki ki zauna gwargwadon kwanakin da al'adan kike kange ki in kwana shida yake daman kin yi shida daga baya ya dawo jinin cuta ne ko kuma rukudatun min ne min shaytan wan shaytan ne wallahu ta'ala ala assalamu alaikum da fatan malam ya tashi lafiya malam ina tambaya ne ina hukuncin mijin da zai fifita kanwarsa fiye da matarsa wai har zai ce ta fi matarsa sannan sai ya ce eh, ta fi ta iko da gidan malam ne matsayin matarsa gare shi na farko idan matar ba laifi ta yi ba ba ɗabi'un ta ya ja ga wannan ba ya mata haka to ya zalunce ta saboda a ka'idar musulunci kiwon gida idan miji ya fita annabi tsira da abinci sabata gare shi ya ba da din a hannun mace ne hadisi a bukhari da muslim riwayan abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ula an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijin da kuma Allah zai tambaye ta akan kiwon da ya bata mafhum tayyib in kuma akwai kuskuren da sai ta gyara misali ko tana tafiya yawo ko tana barin yara ba tarbiya sai ta gyara wannan amma in dai laifin ta bai yawa ba dan karamin laifi ne wanda shi ma yana mata kamar yadda take masa to nan wajibi ne ya gane cewa kanwarsa ba ta da iko akan matarsa kuma shari'a ta ba da daman kula da gidan ne ga matarsa ba ga kanwarsa ba a alaka ta jini zai iya cewa kanwarsa ta fi matarsa amma a alaka ta zamantakewa kanwarsa ba da fi matarsa ba saboda akwai lokacin da yake kebantuwa da iyalinsa ba ya kebantuwa da kanwarsa kuma abin da iyalinsa take masa kanwarsa ba za ta masa ba to da ka yace ta fi matarsa to ba daidai bane wallahu ta'ala alam shine muhallin shahid wato shaidan maganar mu wannan kuma karatu ake yi mai zurfi zaki karatun nahawu karatun balaga karatun usulul fiqh karatun musalahul hadith karatun alqaidul fiqhiyya karatun da ya shafi usulul fit tafsir karatun da ya shafi saraf waɗannan ilmul wasa'il ilmul ala su ne kayan aiki da ake gane muhallin shahid kamar yadda babu dama kimiyya sai da kuka da magi da mai da ruwa to waɗannan su ne kayan miya da ake haɗawa na gane muhallin shahid wallahu ta'ala alam wannan tace assalamu alaikum tare da fatan malam ya tashi lafiya insha Allah malam ya halatta namiji ya taba jikin matar da aka yi musu alƙawarin aure waliyanta sun bashi amma kuma bai ma biya sadaki ba magana mafi inganci bai halatta ba yake kenan na biyu akwai wanda suke ga in sun ba da sadaki wai mace ta halatta gare su ba a daura aure ba wannan ba daidai ba ne shaidan ne yake sa maza kawai saboda bukatuwa ga mata sai ba da sadaki sai je ta kwanciya da mace ba daidai ba ne idan kin ce daidai ne misali ga tambaya daya kaddara ya kai sadakin dubu goma bayan wata ɗaya sai aka samu sabani ba za a yi auren ba zai ce ya sake ta ne ko za a ce an karɓo sadakinsa an karbo ta ce ba auren ba ke da kuma idan ya karbo za ta yi idda ba za ta yi ba dama ba auren ba so maza ne ke muku dabara kada ku amince da wannan ba daidai ba ne auren nan sai an zo an taru an shaida an samu waliyinta da wakilinsa da kuma shaidu shaidu ya halatta shari'ar musulunci a shaida mutane su shaida ibnu usaymin rahimahullah cikin littafinsa mai suna az yace ya halatta idan za a aure a samu shaidu su zo su shaida su taru su daura auren kada a wajabta a ce wani na kaza dole sai ya zo in bai zo ba na dai baci da shi in mun kallafa mutane dole sai sun zo auren mu anan mun yi laifi amma in mutum ganin daman sa ne ka gaishe shi mutane 50 suka zo 100 suka zo 150 suka ce zo da wannan ba bid'a bane a musulunci ibnu qutaymi ke cewa wannan babu hujjan bid'a ne imamun nisa'i rahimahu imamu afwan imamu tirmidhi rahimahu zabi sana sunan yace mun samu magabata suna bada fatawa da halaccin a taro a daura aure wannan ya halatta cikin addinin musulunci haka ibnu qayyim rahimahullah bin sana sharhul mumti yace halal ne a taro daura aure yace jama'a zo su ce da daura aure wannan halal ne a cikin shari'ar musulunci dan an samu auren ibnu uh, au shi an daura da mutane kada annabi bai sani ba wannan bai zama hujja wannan sunan sa waqa'i'ul wa ne wato abun da ya faru kawai once in a while ba a kafa hujja da shi a wurin malamai alal umum dan abu ya faru sau daya ai ga ta sallan gaba shari'a ta ce mu taru da yawa yi amma ga wanda take share masallacin manzon Allah ma ta su bai sani ba har amma da sallah bai zama hujja na cewa mu koyi sallan gawa sunan wannan inna waqa'il ayani la yuhtajju bihi aw biha alal umum inna waqa'il ayani la yuhtajju biha alal umum abin da ya faru once in a while kawai ya kawo kansa bai zama hujja aka hujja shi gaba da akan komai da komai insha Allah ta'ala wallahu ta'ala wannan shine bayani a takaice dole sai an zo an shaida an bada falaki an kuma ba samu waliyi an kuma samu wakili wannan shi ne abin da addini ya karanta malam Allah ya bani haihuwan yara so biyu suna da cindo yana halarta a cire magana mafi inganci cindo cuta ne wannan ya fi tabbata don bai daga cikin cikakkiyar halitta tunda ko bai daga ciki ya halarta da ikon Allah a yi mai a cire amma cire yar wuya da ake binciken addini da binciken likitanci ya ce bai da asali saboda kuna da ɗabi'ar sai an cire wa yara ƴar wuya to a likitance bayi da asali a addinance bayi da asali al'ada ce kawai ta malam bahaushe sai na karshe malam muna neman addu'a na Allah ya biya mana bukatun mu na alheri to Allah ya biya muku malam idan mutum yana so ya yi tahajjud kuma bayi da hadda gashi kuma ba babu haske ya halatta rike toci haska qur'ani rike karantawa in yi haka bai laifi ba rike toci da rike qur'ani amalun kalil ne karamin aiki ne ko ya ajiye qur'ani a gaban sa ya haska daga sama yana rike da tocin yana karantawa ya halatta karamin aiki baya ba ta sallah in ya zama na bukata ne ya kama don annabi tsira da aminci saboda karshe na sallah ya matsa har gaba ya bude wa Aisha kofa ta shigo cikin kudakin ya kuma koma baya cigaba gaba da sallarsa hadisin iya bukari yana sallah kuma ya dauki Usama in ka dauki yaro kana sallah da shi aiki ne ya fi daukan toci da Qur'ani so ya yayi sallah da yara a hannunsa yayi sallah da Hassan wal Husaini da wannan malamai suka ce karamin aiki baya bata sallah so in kin yi ne don baki da hadda wannan babu damuwa aka ya halatta nake Qur'ani a karanta kuma karanta Qur'ani ma ido na gani annadir fil mushaf ibada annabi tsira da ne tabbata a gare shi hadisi ne ba maganan baki ba yace kallon Qur'ani ibada ne idan mutum ya kalli Qur'ani yana karantawa ibada ne tare kuma da cewa wannan bai hada mutum ya da haddan qur'ani ya kwatanta yi da kirjinsa ba don kada dogaro akan qur'anin ya yawa kuma ya sa haddin ta lalace malam nayi na jira nan kai bayani akan sallah dare manzon Allah baya wuce raka'a sha daya kuma mu ma kamata kar mu wuce to malam ina son karin bayani akan idan mutum zai yi asham da nafilan dare me asham me nafilan dare asham dai na farko ba larabci bane in wani yare ne to kanuni ne barbarci ne qiyamul layli ya tabbata qumil layla illa qalila tahajjud ya tabbata wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka kuma qiyamul layli ya zo a hadisi man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taka domin nan ce manzon Allah bai kara sama da raka'a sha ɗaya ba magana tafi karfin isa ba ni na faɗa malamai suka faɗa duba littafin kiyamu ramadana da kuma salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasir da subulus salam na Imam Sanani rahimahullah a fahimta su wanda ya kara sama da raka'a sha ɗaya yayi bid'a fahimtar shek bin Bas da ibnu Uthaymeen Allah ya gafarta musu suna ga halal ne a kara. to ko da mun ce halal ne a kara ba mu tsananta ba lalle babu kokonto yin yadda annabi ya fi dacewa ko da ƙarin halal ne to koyi da shi ya fi dacewa ce a gashi hadisi a bukhari gashi a muslim gashi a muwatta ta imamu malik rahimahullah ma kana rasulullah yazidu fi ramadan la fi ghairihi ala ihda ashar raka'a bai taba yin sama da raka'a goma sha ba a rayuwarsa duk lokacin da zai sallah raka'a goma sha ɗaya shine mafi yawan abin da yake sallata wannan shine abin da ki tabbata idan kina son yi duka biyu sai ki tabbata rawihi raka'a hudu yanzu misali anan tun da aka zo kwanakin goma na karshe ramadana a masjidil qur'anin da muke yi za mu yi tarawihi raka'a hudu ne za a yi akalla kuma izu daya za a zo kuma a yi tahajjud raka'a bakwai in kin tara na nawa raka'a goma sha shikenan mun yi tarawihi mun yi tahajjud dan ba karin da yace dole sai kin yi adadi kaza kafin tarawihi ya cika babu sharin da yake sai an yi adadi kaza gaban tahajjud ya cika ko babu sharin da yake sai an sauke qur'ani gaba ɗaya tahajjud yayi ko sura da kika yi ta maimaitawa a qur'ani kawai ita dai kika tsaya sabbi kika iya ki yi fadiya ki sabbi kafa ɗari ki ruku'i ba ki laifi ba ki ta maimaita a kowanne raka'a ya isa babu laifi a ciki malam tambaya ta ita ce malam ina son karin bayani akan sadakan kosai ko masa na arba'in ɗin jariri ya zo a qur'ani ko a hadisi gaskiya wannan bai wani tabbata ba ya tabbata da cewa idan ranar bakwai ne da aihuwa yau musabihi an aihuwa ranar laraba ranar bakwai din su malamai suka ce sai laraba ta zago suka ce a'a ran alhamis ne a ranar talata ne to cewa talata ne shi fi inganci shine yau musabihi ranar talata in an yi shi laraba talata shine yau musabihi don shine albara al ibn uthaymin cikin littafin sa na sharhul mumti yace wannan ita ce fatawar malamai mafi inganci jumhur ibn al-qayyim rahimahullah ta cikin tufatul walud fi akamil maulud ita ce magana mafi inganci na malamai haka sheikh muhammad nasir rahimahullah ce ita ce mafi inganci lujnatud da'ima lil bawt ilmiya sun ce tace fatawa mara mafi inganci in aiko juma'a sai suna alhamis an aiko laraba suna talata mafhum tayyib iya da muhimmanci akwai karatu da muka yi mai suna matsayi hamsin kan aihuwa da rada suna yana da kyau ku nema a shagunan kaset da muke albata muku akwai shi a audio akwai a cd duka wannan iya da muhimmanci ya taɓa matsaloli na haihuwa to in ranar bakwai ne sai aka dafa abinci da sunan abinci na ranar kamar waliman haihuwa ya halatta lijinatul da'ima lil bofil ilmiya sun bada fatawa a juz'i ina goma sha uku zuwa na sha hudu suka ce ya halatta a dafa abinci na walima amma ba ni taron suna ba na walima mafhum tayyib kuma an samu wani sabi mai suna Abu Mas'ud Allah ya kara masa da an mar'aihuwa dafa abinci ya kira sa abbai sun ce ranar bakwai da hadisi na cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari rahimahullah taqiqin Sheikh Muhammad Nasir ya ce hadisi ne da ya inganta su dai ran bakwai ne don a dafa a matsayin walima yayi amma kirkiro wani abu sadakan bakwai sadakan tadin sadakan arba'in aihuwa gaskiya bai da asali wallahu ta'ala ala malam ina tambaya ne dangane da kudin wankin muni da ake idan mace ba ta son mijinta ina neman karin bayani idan na fahimci tambayar sosai wankin muni shine abin da ake kira kulki ko hul'i kuma shine claiming damage tunda ta ce ba ta son sa sai yayi bayanin nawa ya kashe mata a sadaki ya bada dubu ashirin yana son kayansa wasu malamai suka ce a in ya taba kwanciya da ita to sai ta iya hakuri da sadaki wasu ka ce a dole za ta biya shi saboda ta ce ba ta son sa ne shi bai ce baya son ta ba so ala yi halin zai duba dai abun da ya kashe masa na kuɗi ne ba tare da takurawa da yawa da kuma tozarta ta ba sai ya yi ƙoƙari ya ce ga kuɗin da ya kashe dubu hamsin dubu sittin dubu talatin dubu goma dubu biyar dubu ɗari dubu ɗari biyu sai ta biya shi kuɗin shi kuma sai sallame ta to ne shi ake cewa kul'i ne kuɗin wankin muni a ka'ida fiya ta ga maza in mace ta ce ba ta son ka dan da suna fanka ka sai mu ce ba ta son in mutum zai ji na da nan ce ya hakuri kada ya karbi kuɗin saboda so a zuciya yake akwai wani mai addini ne daga ka shi na baki sha'awa ga addini amma baki son zaman aure da shi akwai wacce take mai addini ne amma baka son zaman aure da ita to su a zuciya yake kuma dan adam ba shi ke sa kansa ba Allah ne yake yi shi yasa annabi yake cewa qalbul insan baina asabi'ir rahman fa kayfa yasha zuciyar dan adam na tsakanin yatsun mai rahama yana jujjuyawa yadda yake so idan tana son ka shekara ta gabata bana Allah ya juya zuciyar ba ta son ka sai kai hakuri ka yafe idan kai hakuri Allah zai baka wani hanyar yin aure musamman ma in kun haihu da ita don in ka karbi wannan kudin kuma zai yi tasiri ta cikin alaka tsakanin 'yan uwanka da nata tsakanin ƴaƴanka da ita ka ina nasiha maza a rika hakuri in ba ya zama dole ba sai dan ita mai kuɗi ne kai baka da shi albashin ta dubu ɗari biyar da hamsin to sai ta baka ko ɗan na wata ɗaya ka ɗan samu wata karamar bazawara kai ma ka aura wannan tace ayi nasiha zuwa ga wasu mata kadana da in sun yi karatu da niƙabi in sun fita waje sai su daga to bi hakika in haka ya tabbata wannan kuskure ne a musulunci wajibi idan mun sa abu mu saka don Allah ba don an ce mu yi ba shi yasa ba ma tilasta muku abin da muke yi muhimmi mu nuna muku muhimmancin sa kuma in mun gane muhimmancin sa kuma to mu da ku wajibi ne mu bi Allah ina ji haka muka yayi ko to da haka wajibi a kwatanta bin Allah da akaramaka ni mai ciki ne in ban da halin ciyarwa zan rama azumin ne ko yaya in ba ki da halin ciyarwa akwai malaman da ke ga in kin ga dama ki rama in ku kika hakura sai lokacin da Allah ya baki hali babu damuwa saboda la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam akwai wasu samari uku a layin masallacin transformer waɗanda suka rasa rayukansu jiya a sanadiyan hatsarin mota ciki har da kanin abokinka wato malam Ahmad shi ne muke roƙon malam da sauran ƴan uwa musulmai da su taya su da addu'a Allah ya ji don su kuma ya musu rahama amin to muna masu mika ta'aziyya zuwa ga shi aminin namu Ahmad Darazau da kuma sauran wanda suka rasa yan uwa da cewa inna lillahi ma ata wa lahu ma abuka wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma su kuma Allah ya gafarta musu bin hakika jiya dare yake ga mun cewa eh, kanin amini na ya rasu shi malam Ahmad din ina ji in ba na manta ba jiya bayan mun tashi a tafsirin dare yake gaya mu assalamu alaikum imam isa alifantani wannan hada suna ma kenan ni ne na hatsari da mota na wanda ya kai mana kaɗe mutum a mashin sun mutu har lahira kuma waɗanda eh, na kaɗe sun su ba musulmai ba ne bayan faruwan abin sai suka umarce ni da in sayo akwatin biso gawo wacin sai na sayo to aka makallashin akwai wajibcin yin azumi don mutum ya kashe su an taɓa min wannan tambaya da kuma tambaya ta cewa idan mutum ya kashe mutum goma a hatsari ɗaya shin zai wa kowa azumi su tun ka fara ne ko kwaya ɗaya akwai babban malamin mu Sheikh Salman Al-Auda hafizahullah yana Saudiya sai na mata tambaya don nayi ta bahasi akai ko ina sai an ce kaulani kaulani wani su ce ji kafara ɗaya zai azumi sittin ya wadatar ko mutum ne sai a kowane mutum da ya sanya azumi sittin dan tambaya yace magana mafi inganci in an yi kafara ɗaya ya wadatar ko da mutum ɗari ne suka mutu shine kauri rajihi a na biyu idan wanda aka kashe ba musulmi bane babu azumi a kai ya shiga cikin maganar tsangaya man taraka bati suddan kenan go fa huwa jahilun aw majnun in sun yace kawai shikenan ya wuce malam da fadan ka sha lafiya don Allah ina so malam ya bani tarihinsa kuma ina neman addu'a a gurin malam da sauran yan uwa Allah ya kare mana malam da iyayensa an haife ni a gombe a cikin fantami shi kenan ya yi ko? tarihi na bai da wani amfani gare ku Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace ta tadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi al fitna a saurara ko yace in za ku yi koyi ku yi koyi da wanda suka rayu suka mutu suka bar duniya suka rasu rayayye bai da garantin fitina yanzu sai ku roka mana Allah Allah ya sa karshen mu yayi kyau idan kuna raye in Allah ya dauki rayuwata in dai tarihi na da amfani yana da iyaye in ana neman tarihin za su fada ina da ɗalibai da nake karantarwa za su rubuta littafin tarihi na yana da amfani ina da abokanai da suka yi karatu da ni tun firamare akwai wanda tun firamare muna aji daya har muka gama har sakandiri aji daya akwai abin da bai sani ba nawa akwai kamar limamin gombe sirin university mai suna malam tahir ino ibrahim ya yi madina kamar shekara shekaru da dama da suka wuce kuletul qur'an tun yarin ta tare muka tashi tun asalin shekarun yarin ta tare muka tashi firamare ajin mu daya har sakandare ajin mu daya ko dinki ne tare muke yi ko abinci ne yana yaro ba zai iya ci a gidansu ba sai ya ɗauko ya zo gidanmu in an gama a gidanmu ba na ci sai na ɗauka na je gidansu mu ce akwai abin da in Allah zai kira ya ba zai sani ba duk inda na yi karatun addini ya sani wanda so karantar da ni ya sani garin da na je ya sani inda na yi karatun zamani ya sani sana'o'i da na yi na hannu ya sani na yi ɗinki na yi makanikanci duk ya sani kasuwanci da na yi da wanda nake babu abin da bai sani ba in zan yi kasuwanci a yanzu idan zan sayi abu da ya kai naira ɗari naira dubu hamsin na kasuwa a yanzu to sai ya sani babu wani sirri na kwaya ɗaya ko abu na mallaka a duniya da bai sani ba saboda me saboda amintuwa to kaddara zai rasu ba rubuta tarihin sa ba zan rasu bai rubuta tarihi na ba so ka'idan tarihi an fi so idan mutum ya bar duniya yanzu ku roƙa mana Allah Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyau ba na mutan ɗaliban da muka karantar za mu rasu ba su rubuta tarihin ba akwai ɗaliban da suka yi ta matsawa su rubuta tarihin akwai wani ɗalibi yana NCE a nan wurin sunansa Mu'azu ba na karanta da shi da ya zo NCE ya ce shi abin da zai project shi ne tarihi na a nan ya zo ya matsa mun nace Mu'azu a bari ya ce shi tarihi na kawai ke so yayi ya matsa addiyan ya gagara nace kai hakuri ce to zai akan da'awata kawai da'awa da nayi garuruwa da aka shiga da abin da aka karanta da takardun da aka sauke da kuma natijar da aka samu irin jama'a da suka musulunci a duk waɗannan shekaru duk wannan dai ta dannan sa da dabarbaru har Allah ya sa ne nasara to in na rasu zan hana yayi to ba bukata ina raye in na rasu Allah zai kawo me in tarihin bai da amfani ko kowa ya huta takaddun tarihin malam Ja'far Allah ya gafarta masa nawa aka rubuta yanzu na Sheikh Abubakar Mamur Gumi nawa aka rubuta na ga sunan waya Aisan na malam Gumi manufata ga na malam Ja'far da dama Allah ya ji kansa dalibai sun rubuta ga tarihin Ibnu Uthaymeen rahimahullah manyan malaman duniya sun yi irin Sheikh Abdul Musin bin Abbad professors ma ya rubuta littafi akan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin min al-ulama ar-rabbaniyyin duk wannan akwai tarihin bin Bas akwai ni ma na rubuta tarihin Ibn Uthaymeen rahimahullah na rubuta tarihin bin Bas rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shankidi rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Umar Fullati rahimahullah na rubuta tarihin Sheikh Al-Alama Al-Qasim Nasir bin Muhammad bin Nasir Sa'di rahimahullah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah sunan dajin the joy of scholars wato kaman wani irin dausayi na nagarta na malamai waɗannan malamai duka na tara tarihin su suka san nayi to idan kai aikin alheri in Allah ya karba zai kawo wanda zai wannan don haka da Allah kar ku rika damuna da wannan ko yawwa kawai kuma na addu'a mijina yana cutar da ni ya hana ni zuwa makaranta ko kawo mun malami kuma iyaye na sun ce dole in koma gidansa in ba haka ba za su sallame ni na koma ko ni kuma ko na koma ko ba zan yi musu biyayya ba malam yayi zan yi na farko nasiha nake zuwa ga mijinki da iyayenki cewa neman ilimi wajibi ne TIDAS ne wajibcin neman ilimi bai gaza wajibcin cin abinci a rayuwar mutum ba kamar yadda abinci ke gyara jikinmu muke rayuwa da shi haka ilimi yake gyara ruhin mu ranmu da ilimi yake gyaruwa don haka iyayenki su sani cewa abin da suka yi sabon Allah ne in sun mai ke cikin halaka gobe kiyama su abun tambaya ne kuma abun azaba ne a wurin Allah mijinkin ya ajiye ki a jahilci bai karantar da ke bai kawo wacce za ta karantar da ke ba ya sani gobe kiyama Allah zai masa azaba kuma mu sani cewa lalle ke ta nasiha ga iyayenki da addu'a idan Allah bai sa sun gane ba to ba a yi wa dan adam biyayya cikin sabon Allah Allah ya sa iyayen da mijin su gane su gyara kuma Allah ya sa in za a samu makaranta a samu makaranta mai amfani mai tarbiyya da akwai makarantu kuma da suke lalacewa da wasu akwai ya babu ne to Allah ya kare mu daga irin waɗannan don Allah malam ina so a warware min matsalan da yake damuna idan nayi yi allura sai ina jin wani abu yana zuba min ko ba zan iya taɓa ba zan tana allura ne ina ji sai wani abu ya rika zuba a gabanta kuma me za ta yi to wannan ɗaya yake da irin wancan da muka faɗa mai yoyon fitsari wanda in ya shawa wannan fatawar ita ce akan wannan kawai za ta rika sabunta alwala ne a lokacin yin kowane sallah bayan lokacin sallah ya shiga malam gida hukuncin iyayen da suka hana mace auren eh, wani mutum wanda yake ba dan kabilan su bane sai suka ce ba za su aura ba saboda shi ba dan kabila bane idan har iya da ɗabi'u na kwarai musulmi na kwarai ne suka hana ki dan ba kabila ɗaya bane sun yi kuskure a addini amfanin kabila ɗaya ne Allah ya ce arafu kawai don ku san juna amma inna akramakum indallahi atqakum wanda yake kowa matsayi auren Allah shine wanda yake kowa jin tsoron Allah to da ka kabila bai da asali kada iyaye su yi wannan in sun yi sun yi kuskure da fatan za su ji tsoron Allah su gyara addini baya so mu rika raba al'umma don kabila malam muna neman afuwa ne game da ɗalibai ne suna neman afuwan malaman su su malam suddai su malam usaini su malam goka su malam abu fatima sun musu laifi cewa su yafe musu to malam gokaru kuna jigo su malam abu fatima duka wato ina ji karatun da ya ce za a ce malam wani ko yayi yanga ko karatu sai suka ji abin ya shafe kuna ji shine ko eh saboda ɗalibai na da irin wannan ɗabi'u da yana cikin kuskuren ɗalibai a yau shine malamai na karanta da ku so kuke ku ga kuskuren su ko a mu'amala ko a ɗabi'a imamun nawawi rahimahullah sai su ɗabi'a su ta magabata in za su je karatu ko gaban malami ne ko makaranta ko jin wa'azi ko ɗaukan ilimi ko haddan qur'ani sai sun yi sadaka da safe su zo su yi sallah suna tawassuli Allah ya sa mai karantar da su ko yayi kuskure kada su ga kuskurensa sama mu kuma yau kuskuren muke nema mu gani ba a ma kuskuren ba za mu ɗauki jitaji da ko mu hukunci da shi akan kuskure ne alhali wasu na yin sadaka kada ma su ga kuskuren ko an yi babu wanda yake masumi kowa zai iya yin kuskure to da da fatan yana fatan malaman za su yafe muku in kun yi alkawarin ba za ku kara musu irin wannan ba insha Allah ta'ala sun yafe ko a ka'ida ba a yafe